Jami'an hukumar hana fasa ƙauri ta Najeriya masu kula da jihohin Osun da Oyo sun kama manyan motoci shaƙi da buhuhuwan shinkafa da katako da kuma manyan shanu. Abdulsalam Hassan shine mataimakin kwantarola mai kula da jihohin Osun da Oyo. Ai shinkafa ce a kama. Kamar buhu nawa ko mota nawa? Mota hudu. An kama ran sekon November, an kama ranar shida, an kama ranar tara da kuma yau ranar sabintin gashi an sake kamawa. Kamar buhuhuwan shinkafa na sun kai buhu nawa? A ƙiyasta da yadda ga za su kai buhu ɗari tara. To daga ina aka ɗauko wannan shinkafa ina za a da ita? Ba zan iya sani ba ka san an kama su ne a jeji. Eh, wasu a wajen isheyi da saki wasu kuma a guware da saki duk a ɗan tsakanin nan a nan cikin jihar Oyo a kama. To kama a kista kuɗin wannan shinkafa ta kai kamar ta nawa? Eh, yanzu dai tunda ba a sauki waɗannan ba ba zan iya gama dai za mu sanar da media. To na ga wannan mota da shinkafa da shanu me ya haɗa kwastan da kuma shanu? A shanu wannan ai an yi amfani da su domin a sa shanun kar a tsammaci akwai wani abu a ciki ai. Su wannan sun yi abu ne kamar wata dabara suka yi domin su kawo motar watan katako a gidan kwastam wato wannan mota an loda shinkafa aka ɗora katako eh suna tsammanin wai ba za a gane ba to shine kuma Allah da ya sa neman labari da sauransu muka samu labari aka je a kama wannan mota ya aka yi kuka dago cewa akwai wato shinkafa a cikin motar shanu kuma akwai shinkafa a cikin motar katako eh, to ka san dama da yake yanzu an dan ba mu damar cewa mu samu kaman su masu shigo da shinkafa da sauransu mu ka wata kungiya wadda yake za mu fahimci juna mu rika kuma gaggaya musu abubuwa na wanda za su gane cewa a abubuwan nan a tsaya a fahimci juna duk wanda ya yi abin da ya kamata wani ta ce ya yi to ba shi da wani abin nan an ce ka zo ka kawo abin nan buhu nawa ne ton nawa gare ka kawo a yi inda ka kawo aka yi haka to ba ka da wani abin nan za ka je ka biya duci ne ka biya gwamnati amma idan ka ce a'a ba haka za ka yi ba za ka je ka yi ta wata hanya ne ko ka dora shinkafa ko bayan ka sa shinkafa ka kawo wani ko doya ko kuma wani katako ka jibga kana tsammani ba za a gane ba to muna nan za mu gane insha Allah eh akwai kafofin labarai wanda muka watsa za su iya kawo mana wannan labari ko kuma ofis din ma da suke kan hanya wanda suna yau da gobe za su iya tsayar da wani abu su cike dama kun taba samun motar shanu da shinkafa ko kuma motar katako da shinkafa eh katakon da ina ga kaman an taba samu amma wannan shanun ne ba a taba samu ba to yanzu ya za ku yi da motar shanun nan da kuma motar ta katako wannan bincike zai nuna haka ma jami'an kwastan din da ke kula da jihohin Osun da Oyo sun kama mutane biyu da suke bincike a game da wannan kamun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.